أعوذ بالله من الشيطان jiya da ya mai magana kan irin ɗaukakar da aka saboda ɗan nasiru na cikinta da sama da ƙasa da dukkanin abubuwan da suka tara su sun ɗaukaka saboda ɗan ana na inda ya nuna ya sake ɗauko takarda ta alkawali ta tawalittaka guda ta biyu sannan kuma ya dawo da hajji ne garuruwa suka yi ta farin ciki sannan ya hajji guda biyu to shi ne za mu tashi ya hisna ya hisna kullum muwa'ilin wa giyasa kulli mu'ammalin wa siraja kulli muballidi وافاتك بكر بنت بكر سادر تجلى حياء في رجاء مجسد بل عنص أجفى مستنين تلفهم هو جو الرياه إلى كريم الرفل سبقت إليك مع الظلام بواكر الغربان بين مشيع ومفرد وتجشمت أقطار أقطار متى أتى بها ضيف الخيال يحيدي to shi ne dai to da ba an waɗi tun da ya kai ƙarshen littafi zai yi ta takhallus shine kamar zai conclusion haka na nuna da ya ƙara littafi to shi ne nida'i cikin tausai cikin sassaftaftan murya cikin ladabi zai gitta waka ga da nasar tun da ya dawo da hajji ne shi ne ke ya hisna ya kai babban birnin kulli ilin dukkan mai dogara shine mallaban nasiru na bacin alhismin rasim wagiyasa ya kai agajin kulli mu'amilin dukkan mai guri wasu raja ya kai hitila kulli muballidi dukkan wanda ta kwalci. bayan ya kire shi yanzu zai jiyo sai cewa fatka bikirun ga budurwa nan ta zo maka na abin da yakan da bikirin budurwa ma'ana waka to don me yace mata budurwa saboda ai ba a samu wanda ya irin ta ba mallami ne ya dawo da hajji mai irin waɗanda sallale irin ya da ya mallami ne sannan ba a riga ya shiga irin ta ba don yana ce mata bikiru sannan ya yi salele na balaga harkar badi'i ciki da misalai da wa'azuzuka duk cikin wanga littafi to shi don yana ce mata bikirin kamar kuma a zara'u za ka ji an ce iya bintu uzurihi ma'ana ɗaya budurci ne to kuma ga bikirin din nan bari mu ji babanta bintu fikirin ɗaya tunani ce hmm. tunda cikin tunani aka samu ta da ya zauna shirya a gefe to zai yi tawalayi wani kasa yan abu zai nuna ya kai ne ce to sadirin amma alhali tana ɗaya muwa ta taho ma wadda aka lullube ta fi rida'in cikin mayahi sadi wanda an kari ne da zafaran an don ɗaya kunya an ka lullube ta cikin mayahi wai yana jin kunyan irin malam rubi girma ne da irin wagga waka yan wagga waka ce ita ta an kai mai dama can mun mijsadi wa bi mijsadi mai bin jiki amma wanda sadi na rini na yana da bisa ga alƙawalin nan dan kai ba ma budurwa ba ce ansu tago a jafa ke kasashen mutane ce busassun mutane su ba su ci abinci tago su hausa na shami na sama ya ci bale je wani kuma bayan ke kasashen mutane ne mustani na kuma wanda suka shiga cikin shekarun hori wujur riyahi buskuta iskoki taliffuhum tana gargada su tana motsashe su ila karimin ruffa da bisa ga mai girman alheri shine mallan dan nasu bai zai nuna wagga waka kamar taguwa ce ramin ma taguwa ko ramin ma bar harka ba ce to haka waka ce tana cikin hasho da sauran matsaloli da duk ta ba da ne to kuma zai wada mu shi mallan dan nasu irin kamin ya taho ya kawo mai waka yadda waka abubuwan da ta haɗu da su da hanya to saboda murna ya game da mallami ne shine ce sabaka ta riga yi ta tsere ma girba ne. masu sabko na hankaki don ana buga misali ga sabko ga hankaka tuwar ga waƙar ta bashi su sauri sauri wakar wa wadda rufi wuka nata mai tare da duhu baina musayi'in tsakanin mai rakiya wata rana ta taho tare da yan rakiya wa farri da kuma wata rana ta taho ita ɗaya waka to kuma haka wata jasha ta kutsa mu a ɗara ɗora a kaɗarin sasanni ta yi ta gama da abubuwa to su waɗanga sasannin na daji ya kai mata duk sa'ad da ɗaya fulfayali ko ruwan muhalki ma wanga muhalki da aka sani asara ya tafiyar dare rabi ha gare su waɗancan cikinsu yi da za a hirgita shi nan duk da mahulki ya shiga cikin dajin nan da wagga waka ta biyu su ya hirgita to bali wanda mai gani je balaga shi to bayan haka an san wagga waka ya an amfani da kalimomi masu ya kuma ya amfani da masu sauki kuma ya amfani da na tsakiya to shi ne zai magana a kansu ya ce guziyat wata riwaya kuma wata nuska guziyat duk ɗaya ne algada'u can algaza'u guziyat an karya sheta kumallo ma'ana an ce sheta bi raksil abarai ne da na'intaccen yasimin albarri shine annarjisu da alyasimina shine shashime mun ji kuma amjadat ta yi kiyo kullal mamjadi yake ba mu majjadi ba kullal mamjadi dukkan kiyo idi ga wani wal ya'zidi wasali kasa ne daga dagi to dan dan me yace haka cewa wagga taguwar ta yi kiwon shashimi can kuma ta yi kiwon yaɗiya daga dagi shi ga dagi shi wanga shashime din tsiro ne na ƙauye shi ko wancan yaɗiya daga dagi tsiro ne na birni to nan kan isti'ara ta sirihiya ya kamanta kalimomi masu wuya da guwan da shi wanga tsirin shashi ne shi harai ne ɗin ma'ana kalimomin da ya amfani da shi masu wuya don waɗanda tsirin suna hitowa ne cikin mahi yawa cikin daji mutanen ƙauye to don haka ga taguwa ta ci su mana ga waka ta yi amfani da waɗanga kalmomi waɗanga su ku al'idu wa al'adudi mafi yawa suna hitowa ne da birni to ba komai ka nuni da waɗanga ba wace kalmomi waɗanda da sauƙin waɗi dama mawaƙa ga al'ada sukan kasa kalmomin waƙa su idan za su yi magana kan tahiyar dare ko tafiyar raƙumma ko ko ku samu wasu haɗura za ka ga sun yi magana kan kalimomi masu wuya kalimomin kawai kenan kamar irin da su misali idan kuma za su yi magana kan birni kamar wasu fulawoyi da koranmu da fadanmu da fulaluwa haka dai to za ka yi sai magana kan kalimomi masu sauƙi na mutanen birni kamar irin harkar makama haka misali to amma idan za su yi tsakiya irin yabo ko wata marsiya ko wata hikimomi ko wasu hukunce hukunce za ka ga sun amfani da matsakaitan kalimomi in ita dalilin ta hada su za a wani ce kalimomi masu ya ce wahayu da lasibin hida'in ma'ikin ko jungiji ka sunan bi kalimomi ko wahai zabunin ilkidi ga duk dai kalimomi masu wuya ne wani wuri kuma za a kalimomi da ka sani irin sifatu ko halyu ko nafsu duk da kalmomi masu sauki wata rana kuma matsakaita irin su hajilin da wajilin duk dai ga sunan ta to ita gawa waƙan min kulli ma alamin ta kai ga kowane duci wanda shi dukin nan duwainan najmi kiri kaɗan ya kai ga tauraro ma'ana waƙar da ta yi yawo duk inda aka yi wai shi dai kamin kuma a ɗarfa idanu la ya bai ɗaukaka ilaihi gare shi shi wannan dutse da ta hawa ga Ba da min jaji bayan hau tudu bayan hau dan karamin tudu haka ma'ana waƙa da tattahi nesa ko ka taka ido ba za ka ga wannan dutsen da waƙar take sama gare shi ba wanda yana da wayar kai kenan shi ne Kutun da kusa ga tauraro suke wata nufatin kuma da wawan daji ya tanufa katon daji falfalatil abiyali wadda adda ya luwagiza shi'un abbas ma'ana shi'un wafe wanda gizo nan dajin suna da yalwa jelati ya jawo ga hanya nan itace nan sunan nan minamun daji wanda la ta da mana'iruha alamomin su ba su shiryuwa can kamar da mulkin sai ce ala lahibin la yuqtada na manarihi bi sa ka saqahu al-audu an-nabati yujarjara da shi ne Lata da mana'irwa alamomin su ba su shiruwa su wannan dajin alamomi kuma wa halli junjudi kuma da ziga wadda adda tudun rare wani wuri wa hallin sai ka kaddarta zi ziga hanya ce wadda tsakanin duci da duci kuma ga shi shine jigawa wai waka ta hawan ga wurin duk dai ya ce daga ya yi wahalhalu kamin ya kawo mallakan nasu waka ya keto daji to ana cewa wa khallil ay tanwini sai a kaddar ta zai junjudi da jigawar da addarere duk kusan kalima guda ce wata kuma abu shi da ba sai a ce wa khalli junjudi da jigawar rare duk da idafa bayaniyar ce to kuma mashmulatin wadda aka wa hadarin arewa iskan arewa majmuwatin wadda aka wa iskan kudu daga shimal da jinu kaga a ce sokoto alhukumatul mahalliya a shimaliya irin sokoto nos kenan alhukumatul mahalliya a janubiya irin sokoto south irin haka masbuwa wadda aka wa iskan gabas madbura wadda aka wa iskan yamma addabar kenan sadara khalilul muslim kuma ta taho tsakiyar jama'a kala-kala almus'ili masu takowa waɗanda adda himma tsakiyar su tattaho ita waƙar to wa hilaluha abinda a ga waƙa da ni kawo maka da ka dawo da harji to aliya maɗaukakan sifatika siffofinka wal hula kuma da ababen ƙawa duk dai siffofinka su ne ababen ƙawa ɗinta don hilal tuhahi waɗanda adda kawa nan ko alhula kayan kawa kai waɗanda aka samu ba tufafi to siffofin ka ma'ana siffofin ka su za su wa ka kyau ba ya waƙa za ta siffofin ka kyau ba nan ko da to kana da siffofin ka amma mutum ya sa tufafi a ce kawa tufafin ga kyau ko kiwa tufafin ga kyau ba ma tufafin suka yi miki kyau to fa'atar ta zo ta mai ban sha wa kahilin dokin waya saboda ta sa hilal tufafi kenan wa mukallidi kuma mai kyawun abin rataya saboda alkhulani kayan kawa sarju tana da mahaka bula ka karɓarka ita wannan binti fikirin ne tana da maha ka karɓe ta wai wal amana kuma tana da maha amana limu sha'arin da wanda an kawa alama bi zunubihi da laifuka ne kai ne shi ne to an yi mai alama da laihuka ne misalar hadiyi kamar dabba hadaya mukallad wanda an karata ya matakalmi dan sun so su lafiya an ce wal budna ja'alna lakum min sha'airillahi lakum fiya khair mun sanya su su rakun din nan daga alamomin addinin Allah kaga za a yi musu da rataya dama shine sha'ar kamar daji da aka ce sha'ar wanda shi baje shi zai tantance wata makaranta da wata to dama al'adar mawaka ne ko ba su wa mutum lahi ba cikin kalmomin su sai sun naka wasu wa mutum lahi duk dai cikin ladabi ne to shi ne tarju tana da maha kabulaka ko to wajilin kuma mai tsoro ne lima kasa ya dawo da abinda don abin da hannuwa ne suka aikata musfikin kuma mai jin tsoro kulle nafsul kalima ne khajilin wanda ya yi shu ne saboda jin kunya mikhiradi wanda ya yi shu mina da saboda littahi almusawwada wanda an ka bukantar su a littahi ne na rubutu can wa kulla insanin alzamnahu da'irahu fi unuqihi wa nukhruj lahu kitaban yawm qiyamati kitaban yalqahu mashura abin littafin dai da aka rubutawa na lehukan mutane ma'ana na shi ya yi baki gare ka kenan ya samu matsala mikhraji wanda ya shu saboda jin kunya akwai digo mikhraji da likin zaharuhu kuma bai ne ban wanga mutum ya halaka bi a alaƙar ta bai saboda rataye-ratayen bibiyar zunubai wani kuma bi a saboda halake-halaken attabai bibiyar zunubai attabai wa hu! kuma da jingina ta ma'ana jingina ta ko ita ta halaka yaushe illam tu dawo idan waƙar ba ta yi mai magani ba gare ka wa tattari kuma ta fanshe shi ita waƙar ko ko illam tu dawo idan ba ka yi mai magani ba kai da kanka wa tattari ka fanshe shi yanzu suna da ma a sa'adata daɗin kai shine arziki wal wusula da saduwa ilal ula zuwa ga ɗaukaka yana da ma haka fi zamanil abadi ga zamanin da shike marashin khairi ba wancan bane na labar halakakki nan su bambanta da wancan to zamanin ga halakakke ne kuma ɗan mahau saduwa da ɗaukaka kamar tumalar nasu ya ce a ah, to kenan zamani na halakakke ne kuma gani suke. sai sauri wani abu da masu balaga ke ce mai hitaras ce laula wujuduka ba dan da kake same ba da zamanin ga halakacce na kenan yanzu kenan zamanin ga ba halakacce ba ne tun daga ka to ne hitirasi din cikin qur'ani akwai su birjit a matsayin da Allah ke cewa sun sautul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم من أبند أعزة إنن بعد أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين سوش صحب ما سكس كنت بكيني جمومنين سمع توسيع مجونة to an kai shi an ka tsaya na sai ce tau lalle mumine ɗaya kenan suka kankan suna kankantar da kai ga mumine kenan har ga kahirai sai Allah ce ina a izzatin alal kafiri na masu nuna izza ne girma ga kahirai ba wasa to shi ake mai itiras dan kuma cikin sosul fati an yi akasin wannan inda Allah ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'a wadanda a tare da shi suna sahabbai ashidda al-kuffar sukan tsananta wa kafirai kamar wani ya ce a ah, to yanzu sahabban ga kenan tunda suna tsananta ma kafirai ai ko mumini kenan suna tsananta mu sai Allah ya ce ruha ma ubainahu suna tausaya ma juna tsakanin su to ka gani to shine itirasi kenan a kawo wani abu wanda kana iya zaton wani abu zai dan shigo sai ai sauri a jaye kamar can wani wani mawaki na cewa na biza ce darabna alaiha zalimina siyadana yace darabna mun buji siyadana kurahen mu bulolin mu alaiha ga dawakan nan to yana cewa haka sai ne ce oh ashe duk gudun da dawakan da ka yi ashe don an buge su ne sai ce kai wala zalimi na zalimta su daina mun kai ko ban buge su ba suna gudu don haka bugun zalunci daina mun kai ba bugun don su yi gudu ba ne to duk dai ihtirasi ke kamar Mustapha a karin bihi ablal hula siru fi halkaulun min ha wa ingala yace sifofin ma'aiki ba wanda shi su girma mai shiriniya yake cewa haka yace zancen mu yana takaita ga sifofin ma'aiki to kamar wani ya ce sifofin da abin da ya sa sifofin suka zancen ku takaita kuna faɗin zance dan titin sai ce wa ingala ko da yake dai zancen namu yana da yawa man kawo ne azab da yawa duk da yake tarafi dai gashi nan da yawa cikin Qur'ani da cikin waƙoƙi to ce, yace fi zaman al'ab a daga zamanin da ba hairi gare shi kamar ɗan sura yace a ah, ko wani ya ce to kai yanzu kenan babu alheri ga wanga zamani na mallamin ka sai ce laulayi zuru ka ba dan da kake sami wannan dan nasu sai runwa da aka ce mutamanniyan kuma yana mai gurin sha'awar lazina fagen waɗanda suke tawassadu waɗanda suka tsakaita sama a tsakiyar sama alama shi mashi yake alama shi bisa ga matahar babban tauraro an ce babban tauraro kenan wata ma'ana darajar su ta ɗaukaka har ta kai ga babban tauraro to ku shi na son albarkacin waƙa ga a towa mai ku shi waƙa ta samu shiga ya samu ɗaukaka ku shi Sosai ce wa fikiratin kuma ya yi ta ne da tunani mafululatin wanda a kararren tunani mu'azimatin kuma da kuduri shi ne niyya ta razero da ta yi rauni wa kalbin da zuciya makulidi mai karkata an can mun yi makulidi mai dawwama to nan makulidi mai karkata hmm. lil ga aikin banna hmm. ilibina ta waya ruma yana da mahar wal wirdi waranta abin sha huwa alhali shi mukaddarun an gurɓata shi shi shi abin sha nan bi hawa saboda son rai ne su safa sa'ad da ai wannan shi wannan matuzga ya tsarkaka ya haranta da kullum mafari daga dukkan mai ta Allah da bauta shi ba zai samu matsala ba amma shi ya samu shi ne waka duk da ta da duk da ya yi kuma yana da ayan aiki tukuru waho alhali shi lokacin anin kaman ne musatun wanda an ka ɗaure ne bihu rama wanda ya nufi a ɗaure da hanya da wanda a gurin koko rauma ɗariki wanda ya nufi hanya al'aka da kuma gashi gurmi kuma yana so a tafi da shi domin kama ga matsala zai hudu da shi saboda shahawoyi ne shahawoyin rayuwa ta su suka jawo mai waɗanda duk matsaloli to can mai al'aka adi can la tajid baharun ku bil ilaihi wa la tajid kula fasu'ali wa la harira al'aka adi can aka adi kare aka mi nan kuma al'aka adi gurmi. so sai za a kattara hujiya raka idan ka kulla makwabtakarka da shi mallan dan nasiru ka kulla makwabtakarka da wanga mutumin to shi kenan shi ya take don dan ya zai sake jin tsoro ba ba zai ji tsoro ba min mubrikin daga mai walƙiya yomin ɗan rana wala min mur'idu ko mai cida shi ne irin masu bari tsoron nan masu rigitar da mutane da ya shiga ga hannunka ba zai samu matsala ba kamar can shi barazzago yake ce ma yazid ya ce agrib wa arib ya yazidu fama limur eh, agrib agrib wa arib ya yazidu fama limur ibdika liba'ir abin da zai cika mini kawai eh, agrib wa ya yazidu fama bimur fama wa iduka li bidar fama wa iduka ƙacinka bai zan bidar mai cutawa ni gare ni ba ma'ana duk abin da haka ya zidu ka yi ba za ka cuta mu je farar da dama suna da rusa kamin da shi kamin shi farar da ita cikin harkar shi nan ya shiga cikin musulunci to shi ne dai mai dai ban tsoro da shi kamin shi an mai tsawa ko mai hirgita wai ga gabata idan ka jawo duk da ba'aiki da damu shi yanzu mutum da kai ne suke fa a kamta ko ta aishe shi to lami hata bil ba zai kula ba li musaffidin ga mai ɗaurewa da mari daga safadu ne na mari wa musharire da mai korewa gari to yana da ma'ana yona nan nan li musaffidi ga mai sa mari yana nuhin shaidan ya samu mutum mari yake aikin kwari kuma sharri da mai kore su shine rayuwa ta da duniya suna kore shi don su kawo mai matsala su kore shi cikin da Allah tunda hadisi ya ce kura biyu masu jin yunwa su yi irin bannar da za su yi da gargin bisashe kuma suna jin yunwa ko kura ko za ta jima bale tana jin yunwa to irin ɓannar da za su yi ga zargin bisa shi an ka sake su an ka sako su ba su kai ɓannar da mai son duniya ba mai kwaɗan duniya da zai da addini ne shi awon misali da mai ya ita ce ita nafsu ɗin nan za ta kore shi kenan nafsun amarcin bisu to matsala guda kenan sai kuma limu sattali kuma ba zai sake jin tsoro ba limu sattalin da mai samari shine alkali shi ka ce a kashi gidan yarko wa mushari da mai kore mai korewa gari gaba ɗaya shi ne wanda a sarki shi ka kore mutum gaba ɗaya kuma ya kore to shi ne cigaba da annal karima hakika mai girma muwammalin wanda ake guri lifakaki ga ya ɓantalo shi ne walwali masfudin wanda an ka sa mamari to shi wanda bantal wanda aka samu shi zai koma kare ne din can wagun yati kuma da wadatar da mustidi wanda ke da ɗabbayawa wancan mustidi wanda aka ɗaure da mari wanda mustidi wanda ke da ɗabbayawa to ya koma muwan malin to wanga wanda a haka wa anta za ta kai ashi ba kowa haka nan ba kai ashi to bayan ya ƙare sai ce fasulam ka tsere da har da zamanin ka malamin nasu ma'ana Allah sa ka tsere cikin zamanin ka zamanin da yake an ta shamsu na hari an ta da harika to an ta kai shamsu na hari kai an ranar yinin wannan zamanin. zamani الدار نور domin ونهاره من نوره na يد المتعبد can. walgabar kuma kai asha hudun wata fihi na zamaninka kuma bila kusufin ba wani kiskewa ya atadi wanda ke gitta ma wannan sha hudun wata kullum cikin sama ɗaya kai tun da mallam ne kuma wani ummatin kuma ka tsirar da al'umma ma'ana ka yi musu addu'a ka tsira ko su ta khizatka wayanda suka rike ka hisnan birni haisu ma za'ad duk sa'ad da suka shirgita kuma wa suka riƙe ta ruwan sama su malam ta ahada lokacin da ruwan sama ba su same su ba wannan na ma'ai wanda ya sharhi litta yake cewa na ji labari cewa wani ya gamu da wanga Mallam ya ce ya an kai kacce mallam ina suryawa al'umma ta yi addu'a kawai waɗansu ka riƙe shi birni da aka yi kuma ga Allah ga rahama ce ta gama kona amma ka kebance su kawai yace abin da ya sada mutane sun kasu kashi uku kashi ɗaya akwai wanda ya rufe idanu ne gaba ɗaya ba ruwa ne da wani waliyu nan to shi ba da shi ba kashi na biyu akwai wanda dama yana ciki to shi ko batu ne ba a yi dama yana cikin harkar kashi na uku shi ne wanda yana ta bai shiga cikin su to shi aka wa ga addu'a to shi wani ummatin ta shiga ta fisman haifa ma fa ga addu'a su haifa malam ta ahadi to in ta ko idan sun haka ya kara hadaban babban lamari ta kummin dunihi za ka magance musu shi shi a ta kummin duni za ka kasance koma bayan awar ta ko suka dan mahanto ilmar ra'idi girman abubuwan kwaɗayi to tus ibi za ka daɗan kan shi mana za ka sa musu sa'ida mana za ka sa musu arziki ka roƙa musu Allah shi suka ne don haka mallakan nasiru li da rai fa'ida sun yi arziki da gora cika da haskenka kuma wasu sun ɗaukaka sun yi daraja su da rai ma'ana mutanen rarrai kuma wani ya ce a ya aka yi haka to sai ai ba mamaki dama ai ga ka'ida wa maninta ma ai duk wanda ya jingina da zai sa'adati da ma'abuta arziki su ne irin su mallan dan nasiru to lalle ya sadi ko shi zai samu arziki kamar can cikin hamziya lokacin da halimatu sa'adiyya tana renon annabi sallallahu alaihi wasallama mai hamziya ya ce bayan irin abubuwan da ta samu ce wa idza sakhara al ilahu unasan bi sa'idin fa innahum su'ada to za sakhara al ilahu unasan idan Allah hore mu in su mutane lisa idin ga mai arziki shine annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahum hakika su saboda haka su ada ko su sai su arziki kamar Fadima wadda radiyallahu anha wadda take inna sayyiduna ali dan can abdul muttalib ya wuce yabban ma'aiki wurin ta tsara kula da shi ƙwarai kai hatta kai lokacin da tana ma iya barin ɗiyanta na cikin da su ja'afar ga ba tufafi masu kyau ba wanki ba kwalli amma ma'aiki ta sa mai tufafi masu kyau kuma ta sa mai kwalli ta shafa mai mai amma gaɗiyan ta burin burin saboda son gar ta aiki shine ta bar shi da hinan kashilan mana wanda an ka sa mamai daga duhunu kashilan wanda an ka samu kwalli da albarkacin haka ta ka ta ka ta ka. hatta kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da ta rasu ya ce Allah ka tsawarta mahaifiyata Allah shi tsawarta ma mahaifiyata shi mata rahama ka wadu da ta albarkaci na albarkacin annabawan da suka gabace ni to shi ne to da nan dai muka kawo ƙarshen littafin nan mai albarka na daliya daliya ta ɗan nasiru wanda shi wanga mutum ya yabi mallami ne an san tun harkon yabo ne ya fara magana kan gidansu da irin mahaifansu da kuma har ya ɗauko kurciya har yi magana kan wasu abubuwa irin mutum ya yi kwana ko ya daɗe ya yi kwana bai kwana ba ko ya daɗe bai ga mutum bai gan shi to bai kai jin daɗin da zai yi ba irin na kurciya Ayyaka ya ce to kurciyar ta tafiya ta yi gurin ta dawo ya ce ina ta tafiya ta to bayan haka har ke ce daraju kama darajar kurun galihun ma galawar mu gairu muhallali da yadda ya kai na bayanin mutuwa da irin waɗanda mutuwa ta toka irin su ada da samuda da saba'a da sauransu bayan haka ya yi musu addu'a kuma ya magana kan ɗan uwa ne ɗan uwa ne da ke da yawa mutum ke nuna mai naki ne amma shi ba zai nuna ma ya gane ba don inna za ta na wani hulfata un kwanta sadda sar'atan Lamtak lodi to ana nan kuma yi magana kan ko na yau za ka samu sai ka kokarta sai ka iya kayyanta sannan kuma barin gari yana da kyau a ta a samu girma a dawo ana nan ana nan har yayi da yawa karkashin haka har ya komo inda siffanta kai ne irin wahalar da suke cikin daji yana koke-koke ya ce to inda abdullahi ya ji kuka na lauka na abdullahi ya sama unau hati alkat asa rihilati wata zawuri bayan haka na ce abdullahi din nan sai ce kai rayuwata ta jima ma wanda ya shi ta ta wannan wanda ya yi alheri da taimako da arziki wanda yake abdullahi shine gaisul wa rashin hamna nasar allazi nasar al'ilahu biki shari'at ahmadi bayan haka ya ce ban dan ya nuna mallan dan shi shine gwarzon zamani ne kuma bai da na ya zama wani in town kenan yayyabe shi ce duk wanda ya ga kamar wani mallami ya kama da nashi ba haka ba ne mallami na shine babba ana nan ana nan har ya kwaɗo kuma inda halin lukkan rayuwa da irin yanayin da rayuwa ke shiga na matsaloli irin shaidan da amma rutun da su isu su tare ta sai ya yi ta cewa to duk wanda ka son maganin ta ya taho mutum yi ta jan mutane ce to wala kad سكت على الخبير بدائها من نجل ناصر الإمام الرشدي yake to ka hado ga wanda ya san maganin ciwo to ana na ana ne ci gaba da yaban ɗan nasiru inda ya kawo babban manuwa ta cewa lokacin da dalilin wagaga shine lokacin da dawo da hajji shine ce falyani hajjin wa hajjin ashiraka ana nan dai bayan haka har ya faɗo inda yake neman tausaya ga malar Nasiru ya amshi ka ta kuma ya dubi wahalar da ya yi na shigowa cikin daji da sauransu ya ci gaba da yabo na inda ya kawo yake cewa ƙarfi sa'idat bi gurratikan layali wastamat wa ma intama bi zawi ta yas'adi alhamdulillah alhamdulillah yau da muka kare littafin nan ya zan daidai biyar ga watan arrabiul awwal watan da ake yawan yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai wanda ya daidai biyu ga watan uku 2009 yau ranar attani muka ƙara wannan littafi da fatan Allah duk albarkacin da a ciki Allah ka zubo mana shi mu shi gafarta mu wannan gaban Allah da suka yi irin wannan kokari albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka gane ciki ne Allah ta ƙara gane shi mu don ya zan hanya ga sanin hasken alkur'ani mai girma kuraren da muka yi ciki Allah ta sa mu gano su rabar sanar sallallahu alaihi Allah ta ƙara mana son sahabbai da malaman sunna albarka sanar sallallahu alaihi Allah shi garuta mahaifanmu da mahaifansu da malamanmu da malamansu samun ikhlasi cikin dukkanin al'amuranmu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم والشيعة واليهود بالعكس وأنت المستعان ولك الرغبة ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم